bismillahi rahmanir bakar aya kashi na hudu washe gari da sassafe da shirin tafiya hajiya zina ta tashi ta je ta samu alhaji aliyu ta yi masa daɗin baki ta samu wa jabir mata ne wata za ta aura masa babu yadda bai yi ba akan kar ta kashe yar mutane a banza amma kuma ta ƙeƙashe ƙasa shi yasa ya kyale ta ya zuba mata ido wanda ya ce zai haɗi gatari sai ka sakar masa ƙota ita ma na a daren ta ba wa mijinta labarin abin da ya faru shi bai ce komai ba don dama hanyar da zai rama abin da lumina ta yi masa yake nema don haka za ni ce ta da zo mu tafi bayan ita da iyani sai mijinta daga nan babu wanda ya san abin da za ta je yi shi kansa alhaji aliyu bata sanar da shi wace ce ba da haka suka kama hanyar jihar taraba Haji ya zina da iyani sai kuma direba sai tsaraba da suka yi wa iyayen iyanin ita iyani gaba ta kaita, ta ko ba komai za ta je gida ba tare da ta kashe ko sisanta ba gyambu babban gari ne da yake tsibirin mambila a sardauna local government wanda ke jihar taraba a nigeria shi ne gari na ƙarshe daga ci sai shiga ƙasar kamaru hakan ne sa ya zamo gari mai tarin ƙabilu da kuma yaruka kala-kala kama daga irin su bummi wanda su ne manyan ƙabilun garin sannan mbobo ngebu fulani waɗannan su ne mafiya yawan mutanen da ake samu a yankin sai kuma sauran mutane kamar su ibo hausa da yoruba da ma wasu daga cikin ƙasar kamaru wanda mafiya yawansa kasuwanci ne ke kai su wajen gyambu gari ne mai tarin ni'ima da kuma ban mamaki wanda yana ɗaya daga cikin gari mai ƙasar noman ganyen shayi ba iya najeriya ba har ma a afirka hakan ne sa wajen ya zamo mai albarka da kuma tarin hanyoyin samun kuɗi sai dai abu ɗaya ne yi wa garin cikas Shi ne rashin hanyoyin shiga masu kyau don ba ma a iya najeriya ba har ga duniya ga baki ɗaya hanyar gyambu ɗaya ce daga cikin hanya mafi hatsari wajen binta saboda manya-manyan tsaunuka da hanya ta bi ta kansu wanda ake kiransu da gangirwal wato a harshen hausa yana nufin dutsen mutuwa kenan tsaunuka ne masu matuƙar duhuwa da kuma halittun daji a ciki wannan dalilin ne sa duk kyawun garin da kuma albarkarsa baya shiga ran mutane da dama saboda hatsarin da ke hanyar garin wajen zuwansa kaɗan kenan daga labarin gyambu wasu abubuwan za ku ji idan mun shiga cikin labarin don sassafe suke tafiya har rana ta take kafin suka isa garin taraba kasancewa babu wanda suka sani a garin hakan yasa suka yanke shawarar kwana kafin gobe su haura man bila wannan shawarar iyani ce don ta fi su sanin wajen a supermarket suka tsaya suka ci abinci da kuma dan hutawa kafin suka wuce hotel din da direban su yi musu bukin hajiya zina ce ta kalli iyana wacce take cin abincin ta hankali kwance da alama dama ta saba da irin wannan tafiyar ba kamar ita ba wacce yawanci a jirgi take tafiye-tafiyenta wannan ma dan tana so ya kasance sirri ne shi yasa ta yi ta a mota amma babu laifi tana ji a jikinta kam sosai yanayin hanyoyin nan ba su da daɗin bi gaba ɗaya ciki na ya hau ne abinci ma na gagarcin sa da yawa hmm. hajiya ina ga ki ci abincin nan sannan kuma ki huta sosai da safe ma ki karya sosai don abin da yake gaban mu babban aiki ne wani irin aiki kuma ba don wannan jolelan direban ya ki gudu ba aida da yanzu mun haura garin ni na matsana haɗu da yarinyar nan na gaya take hajiya zina ta faɗa tana yatsa na fuska tare da jefa yankan wai na kwai a bakinta. ita dai iya ne da abin da hajiya take kallon ta kawai take yi kallon farko da zaka yi mata zaka gane bata san abin da take tunkara ba ko da yayi gudu ma bana jin zai yi mu yi kasa da haura man bila dai ne zai mana a wajen kuma hanyar tana da hatsari sosai mu kwana a nan kawai gobe insha Allah sai mu kama hanya daga haka hajiya Zina bata sake cewa komai ba bayan kamar wasu mintuna ne waye ta yi kara tana duba ta ga sunan hajiya Ladi kallon iyani tai wadda ita ma ta gani amma ta dauke kai saboda abin da bai shafe ka ba sai ka bi shi da ido da haka ba za ta ɗauka ba sai kuma ta ɗauki kiran tare da kakalo murmushin dole ta yafa akan fuskarta dan ita kanta ta san idan hajiya lada ta ji abin da yake faruwa ba karamin bacin rai za ta yi ba musamman da ya zamo cewa tana so ta tsara dukkan abin da ya danganci auren jabir hajiya ladi ya kike ya kuma yaran yara lafiya kalau na ce da allah batun business ina ne na dubai ko za ki iya shiryawa ki raka ni zuwa jibi wallahi wacce muke tafiya tare da ita ne yaron ta ba lafiya A'a gaskiya ni ma ba zan samu damar zuwa ba. Dan yanzu haka ma bana gida, na tafi ziyarar gida. Kuma zan yi akalla sati kafin na dawo. Dan jim Hajiya Ladi tai kafin kuma sakai sallama ta ajiye wayar. Hmm, ba zan faɗa miki me yake faruwa ba har sai na dawo. Saboda kada ma ki ce baki yadda ba, dan ni abin da ba zan iya ji ba kenan. Dan idan akan maradin tarwa tsalibina ne da ahalinta, to bana jin akwai mai taka min birki. Duk magana ta yi ta ne a can ƙasan makoshinta. Ita kanta iyane da ke gabanta kaɗan-kaɗan take jin abin da take faɗa. bayan sun isa masaukinsa nan ma ba kwanciya suka yi ba duk yadda iyani ta da hajiya zina akan ta kwanta ta huta ta ki amincewa ita a dole sai ta bata labarin rayuwar garinsu wanda rabin tambayar duk akan rayuwar bombi ne da safe nokin ɗin direban su iliya ne ya tashe su ya je ya kawo musu abin karyawa sai bayan da suka ci abincin suka shirya sannan suka fito don ci gaba da tafiya kalle-kalle suke yi ta windo ganin manya-manyan duwatsu ga kuma yanayin waidar da ya canza nan take ya koma lif-lif har a jikin fata kai iya ni amma garin ku yana da kyau wai dama haka yankin taraba yake wanda bai zo ba bai yi kallo ba kallo ma tukunna hajiya nan baki ga komai ba ko suna cikin zancen ne aka karaso daidai inda hanya za ta hau sama tasha ce a wajen cike da mutane direbobi kala-kala wasu suna sakowa da motoci wasu kuma suna hawa da su fa haka motar suka yi a gefe inda iyane ta ce wa iliya ya tsaya ita kuma ta fita zuwa wajen direbobin bata daɗe ba sai gata ta dawo gefen hajiya zina hajiya mun yi sa'a mun samu direban da zai haura da mu mun gama ciniki da shi kuɗi zaki kawo a bashi lokacin da iyane ta faɗi kuɗin sai da hajiya zina ta zada ido tare da cewa ke wani irin direba ne wannan ina da direban ki hayo min wani yanzu nan kuma ki zuga min kuɗi hajiya wannan ai yayi kuɗin aiki na na shekara hauka ake yi iliya ya faɗa cikin kufula ganin irin kuɗin da ake shirin bawa wani dan ya haura da su bayan shi duk abin da ya iya abin da yake samu a shekara kenan haurawar banza mu ja motar mu mana mu haura da kanmu dole sai wani ya haura da mu shekara da shekarun da na dauka ina tuki da haka zai tsaya to ko daga ka kake tuki babu yanda za a ka iya haura hawan mambula ba tare da ka fada ba abin da ya wuce yanda kuke tunani hajiya ki ba shi kuɗin ya haura da mu in ba haka ba wasu za su haye shi kuma idan ya tafi sai dai mu jira zuwa yamma idan wani ya sauko hajiya zina na jin haka ta ciro kuɗi ta miƙa wa iya ba wai kuɗin ne ba ta da shi ba kawai yanda ta bada kuɗin ne abin da bai cancanta ba take jin takaici sai dai kuma ya za ta yi iyani ta riga ta galagonta in dai akan cika burinta ne ko ya ninka wannan ma za ta bayar yanzu ma jin za su jira ni har yamma ya sa ta miƙa mata kuɗin shi kuwa iliya ganin daga sai kuɗin za a ba wani lokaci guda ya sa su jin takaici a ransa har ya fara yankewa cewa zai dawo wajen da aiki bayan iyani ta je ta ba shi kuɗin sai gashi sun dawo tare da shi kan shi irin cibiri cibiri din nan baki bakin kirin gashi irin mutanen nan ne kamar iska za ta hure su jikin shi kaukau kamar itace Cap, Hajiya, gaskiya kin yi sa'a. Mace kika turo aka yi ciniki? Billahi lazi da bani da tausayi akan mata ko kunnin kamun wannan kuɗin ba zan karɓa ba. Dan da ina son kaiwa oga balas ne yau, banda haka wallahi ba zan karɓi wannan kuɗin ba. Yaya, kun shirya mahaura ko kuma za ku sake shiryawa? Ya karasa magana yana cije baki. Zaro ido Hajiya Zinata tana kallon iya ne, wadda bata ji tsoro ba kamar ita da direban. Wai wannan ne za mu shiga cikin mota ɗaya da shi mu yi tafiya? ganin sun yi shiru ba su ce kowai ba ne sa shi buɗe gaban mota yana shirin zama a kan iliya da sauri ya matsa yayin da wani warin gardawa ya bige shi cikin kankanin lokaci warin ya kaure cikin motar kokarin toshe hanci hajiya zina take yi sai dai kuma tana tsoron sa hada ido da sabon mutumin ta madubi ya gane dan shi take toshe hanci tunda ta kalle shi sau daya wani mugun tsoron sa ya tsasa a cikin zuciyarta ba ta jin za ta yi gigin tunzura zuciyar shi bare ta ga me zai yi a wajen iliya ma hakan take abin ne ya bashi mamaki gani yadda ya kusa zama akan cinyarsa amma ko kula da shi bai yi ba hankalinsa yana kan motar da ya shiga yanzu abubuwan mota ya fara duddubawa yana wage baki da alama yanayin motar ya yi masa yadda yake so ihu kai rabona da na tuka lafiyayyen mota zuwa gyamba har namanta kullum sai ta 'yan iskan direbobin hanyar nan amma yau kam za a yi ɗiban tafiya billahi lahilazi irin wannan mota haka mai girma ya faɗa bayan ya gama kurma ihu sannan kuma ya kara da dadiya irin ta tantirai to bil adama a daura belt maza za su hau sansanin aljanu yanzu za mu fara da sama ta ɗaya har zuwa sama ta takwas daga nan kuma sai a yi gangara wanda baya so ya yi gamo da abin da zai dinga farautar mafarkinsa wato ina nufin masu ƙananun kurwa a cikin ku su rufe ido za mu fara aiki duk wanda magana da yake yi kallonsa kawai suke yi danda a cikinsu iya nace kawai ta san me yake nufi ita kuma bata samu dama faɗa masa abin da yake nufi ba ta ji ya fara jan motar don haka iya abin da ta iya faɗa masa shine su ɗaura belt daga nan kuma aka fara tafiya giya ya danna tare da taka mota ya ɗora ta a sama ganin yadda yake shirin taka mota kamar ya same ta a jari bola ya sa iliya ƙoƙarin yi masa magana sai dai tun kafin ya ce komai ya ji kamar an ɗaga motar sama saboda yadda suke ƙoƙarin hawa wani uban tsauni da yake gabansu kwashewa ya da wata mahaukaciyar dariya kana ya ce ina son kallon wannan yanayin a fuskar abokan kasuwanci kar ku damu da kiran sunana ku zage ni kuna iya cewa kar ka kashe nan Allah ban shirya mutuwa ba wayo to ku ce min toro sunan kenan kun ga za ku iya faɗin cewa Allah ya tsine maka toro ihu shagali yana gama faɗin hakan kuwa ya hango inda hajiya zina take wacce ta manne da cikin kujerar baya idan ta sun farfito kamar an jijjiga bera a buta hajiya tun daga hawan farko kin yi laushi to dai ki manta ki adana kuɗinki don kowane hawa akwai nasa 'yan fashin in baki da kuɗi a miki dukan kuɗin yawan hawanki da shiga dajin gangirwal yawan gamuwarki da rabanki mu je zuwa hasashensa kuwa bai tafi a banza ba dan hajiya zina na jin an fara gangara ta mulmulu wata uwa ashar kai kuwa wani irin dan rashin arziki ne kashe mu za ka yi bayan ka karɓi kuɗi wannan wani irin waje ne na kawo kaina ni zinatu akan wata biyan bukata ta duniya juya juya na fasa zuwa garin wannan waje sai ka ce hanyar aljanu juyewa toro yana dariya tare da karewa matan cikin motar kallo kafin ya ce ai hajiya tun da fa muka ɗau hanya to sai mun kai ta cas kuma banda abin ki hawa ɗaya fa muka yi har kin sade da tafiyar hmm. ai kin ci sa'a ma da ba motar oga ki hau ba a rada da ina ga mutuwa zaki mus kafin a isa maza ma kokolo su juyewa take idan su kawo motar ta zuwa gembu bare ke ki gode wa Allah ta dau hutu ba ta nan hanya ba ta hada ku ba dan magana da yake yi kwata kwata Hajiya Zina ba ta gane me yake nufi dan zuwa yanzu dan kwalinta ya bar kokon kanta batun gyalakamtun a hawan farko suka yi sallama wani tsauni ya nufa da mugun gudu take kuwa su iliya suka zare ido tare da salati mai cike da ihu a haka suka yi ta gwabzawa har zuwa wasu daƙiƙu masu yawa a lokacin duk wanda ya ga hajiya zina ba zai ce ita ce wannan matan mai kwalisa da izza ba jikinta dai ya yi dama-dama da aman abincin da ta ci da safe Idan idanta yi zuru-zuru kamar wacce ta yi azumin shige zuwa yanzu sun yi hawa mai nisa akan tsaunin dan sun fara shiga waje mafi duhu akan wajen gari suka yi toro ya kara gudun motar tare da zarawa hanya ido ya ga ta inda wani abu zai bullo a yi kuwa hasashensa bai tafi a banza ba da wasu maza ne suka fito sun shafe dukkanin jikinsu da wani bakin shuni ga su murtuka murtuka fuskan nan babu alamun rahama kashe motar turo yi tare da waigowa ya kalli iyani dan da cikin mota ita kadai ce mai dan dama dama a cikin su duk da ita ma haka take kaman gawa ta kira mi ke ki kama wannan matar ki gyara wani plan za mu hada idan kuma ba haka ba to ba tara ba haɗari sai kun shiga a hannun wayannan arnan dajin ni babu abin da za su min amma kukan ba za su raga muku ba me yasa ba za su raga mana ba to iyana ta samu dama tambayar sa cikin karfin hali wata soyayyar dariya ya yi kafin ya sake zubo mata sa wanda ya sha kwalli iyata kenan ani da kike gani na ba za su taba ni ba saboda ni yaron bibi ne babu wanda ya isa ya taba ni a cikinsu idan na nuna musu tambarin kungiyarta ya faɗa yana nuna musu wani tatu ɗin bakar macijiya a wuyansa a rubuta bibi me bibi kuma yake nufi bibi yana nufin black blood club mu kenan wadda shugaba take jagoranta. Idan kana so ka yi tukin mambula kuma ka fita hanya lafiya, to sai ka shiga ƙungiyar bibi. Muna kai kuɗi wajenta duk wata, ita kuma tana yi mana shamiki da duk wani mai kawo mana cikas daga cikin arnan jejin nan. Su ma kuma ta yi yarjejeniya da su ba za su taɓa yaranta ba, ita kuma za ta basu su nasu aikin. To baka ganin za su kama mu duka har da kai? Musamman ma da ya zamo ba ta nan bare ta cece ka? Iliya ne wannan karin ya samu damar tambayar tasa, dan bayan shigowarsa cikin jejin bayan kuma wannan majarjawar hanyar ya samu wani abin mamakin a yanzu ma sai da toro ya dariya kafin ya ce duk yadda zan faɗa muku ba za ku gane ba duk da dai akwai kishin kishin labarin cewa bata cikin jejin nan a yanzu tana can kan ainihin dutse tana rena ɗanta da ta haifa wata biyu da suka wuce duk da haka babu wanda ya isa ya taka ko dabba ne a cikin jejin nan in dai nata ne bare kuma mu yaranta idan ba dan suna tsoronta ba ma da mu kanmu ba za su mu da sana'ar mu ba amma yanzu duk wanda ya matso kusa da mu na nuna masa wannan tambarin kuma ya ki bari na kawai danna signal ɗin jikina zan yi daga nan ita kuma za ta ga a duk inda nake hmm. kar ma ku yi hasashen wani hukunci za su fuskanta sai dai su tashi daga jejin nan gabaki ɗaya kafin ta zo farautar su ni tambaya bi zan yi maka malam toro shin taya za ta gane su ne suka taɓa ka sannan bata hana ku bayar da bayananta irin wannan ba mai hatsari a mota kawai muka haɗu da kai amma kuma haka ba mu wannan labarin dangane da ita Ba ka ganin kai ma za ta iya saka ka cikin matsala da wannan labarin toro ya kalli iliya bayan ya ji me ya faɗa da wani shugaban ne da ya shiga tunanin irin bayanan da ya ba su amma to ko a jikinsa sai ma kwanciya da ya ƙara yi a jikin kujerarsa amsa ta farko signal ɗin da ke jikinmu ba guda ɗaya ba ce idan mai bincike ne ya kama mu da wacce za mu aika mata idan arnan daji ne da wadda za mu danna idan kuma namun daji ne shi ma da wanda za mu danna idan kuma hatsari ne shi ma akwai wanda za mu danna in mutuwa ce ma muka akwai wacce za ta kawo da kanta tambayar ka ta biyu kuma bata taba ce mana kar mu ba da bayananta ba hasali ma neman abu take wanda za ta takalo wani amma kuma babu wanda yake kula sha'aninta sannan a yanda nake jin labarinta ba ta son masu mulki da masu kuɗin ƙasar nan sannan duk da kasancewar ta jami'a tsaro a yanzu ko sunan ba ta sha'awar jinsa la na manta abu ɗaya ma na ji kawo na ce bana tsoron ku kai labarinta dan ya rasulullahi ku kai labarinta in ta ga dama ko gawarka ba za a gani ba ballanta naka kai labarin abin ai ba yanzu aka fara ba shiru motar ta kowa ya saka labarin turo a mahangar tunaninsa in dai abin da ya faɗa da gaske ne to ko wannan wace iri ya ce haka mutum ce kuwa Shawar da toro ya bayar suka yadda da ita da da sai da suka tsaya hajiya zina ta kintsa jikinta tukuna fuskar ta gaban ta yi gudawa don rama shari'a suka yi akan cewa hajiya zina yar uwan mahaifiyarta ce sai kuma iliya da iyani yaranta cikin addu'ar Allah ya sa aikin su yayi suka fara tafiya zuwa cikin duhuwar jejin wasu irin bishiyoyi ne a cikin dajin masu manya-manyan ganye da alama suna samun ruwa yadda ya kamata Duwuwar da suka bayar ne ya wa arnan dajin samun damar kai su mame ba tare da matsala ba. Lura suka yi da yadda toro ya fara tafiya da motar ta siga daban. Hakan ne ya ƙara hauhawar gudun da zuciyarsu take yi zuwa wani mataki mai yawa. Sigi ya yi wa Iliya da ke gefensa tare da ya masa alamar suna zuwa. Ai kuwa kamar kiftawa ido sai ga mutanen sanye da baƙaƙen kaya sandira a gabansu. Hannunsa riƙe da bindigu wasu kuma kwari da baka. Hajiya Zina ta fara hailala da Salati tana zazzare ido. Kiris take jira ta ji ta inda za a kawo mata farmaki. wani daga cikinsu ne matso inda motarsu take da alama shine shugabansu dan yana sanye da jan kyalle maimakon baki kamar na sauran yare suka fara shi da toro wanda Hajiya zina ba sa jin me yake faɗa da alama ɗaya daga cikin yaren yankin ne bayan kamar wani lokaci ya jiyo ya kalle su fuskarsa da alamun mutuntawa ba kamar ɗazu ba batan ta toro ya sanar da su dangantakarsu da ogar tasa kamar yadda ya tsara hajiya ina wuni fa ya gida ya faɗa hajiya zina cikin hausarsa da daƙyar ake gane ta gyara murya hajiya zina ta yi tare da tattaro dukkan jarumtatta, ta amsa masa gaisuwa ba tare da ta saka idanta cikin nashi ba hajiya ya yanki ba irin kayanki mai kyau a jikinsu kowane irin uwa ne kam zurutai tana kallon su sai yanzu ta kula da kayan jikin iliya wata malalaciyar riga ce a jikinsa da kuma wani wandon jeans koɗaɗɗe gwanda ma ita iya ne ta saka a tamfa mai fasali rufe ido tai tare da cewa wata rana sai iliya ya yi ajali da irin wannan shegiyar shigar tasa ba dama ka bashi kaya ko ka bashi kuɗi ya sai kaya sai ya kashe kuɗin maganar toro ce ta riske ta tana tsaka da zancen zuci ka gane ne hakan ra'ayinsa ne sannan kuma ba tare suke da hajiyan a gari ɗaya ba tafiya ce ta haɗa su yau kallon rashin yadda ogai ya bi toro da shi tare da cewa toro kar ka sake ka rena mana hankali fa dama ka yi mana wasu kwanaki fa toro ya ma zai ganin suna son ɗago shi tare da yin magana yana haɗe rai ka ga oga wannan ba irin wancan ba ne ni yaushe zan hana ka karɓi kuɗi a wajensu kawai dai aikin shugaba ne shi yasa idan kuma kana ganin in barka ka taba su sai ku kare da ita to nazari yake yi akan ya tafi ya bar su yana shakka ya kama su kuma toro da gaske yake ya bar su kuma idan toro ƙarya yake masa fa gashi tun da rukuninsa suka fito ba su samu kama ko ɗaya ba sai yanzu haka suka ci gaba da magana babu yanda ya iya haka ya basu suka wuce dai idan ya kama su kuma ya zamana da gaske toro yake to kashinsa ya bushe a wajen shugabansu dan idan bibi ta tashi sai ta kwaci kuɗin da suka tara na shekara guda daga haka sajiya zina suka tsallake tijaran mutanen daji da taimakon toro suka ci gaba da tafiya cikin hawa da sauka zuwa wani lokaci babu zancen ihu ko firgici sun yi shiru sun miƙa lamuransu ga duka suna jiran su ji sanda za su ji sun fada ko kuma toro ya ce masa sun iso bayan gwagwarmayar da suka sha daga ƙarshe sun kai ga shiga garin gyamba hajaran majaran iya na ce mai karfin hali a cikinsu ita ta samu damar yi wa toro godiya da taimakon da ya musu don har gida ta roke shi ya kai su saboda halin da iliya yake ciki ba zai iya tuka motar ba duk abin da ake hajiya zina bata sani ba gaba ɗaya hankalinta baya jikinta a lokacin to su hajiya zina tunda yanzu an yi laushi ko burin zai cika a haka kuwa masu sauraro ku yi haƙuri mu da sa'aya a nan sai mun haɗu da ku a kashi na gaba ku kasance tare da finkish lady sai an jima da kuma so kusa kwashe labari